Hamisu Breka gode wa Allah. Ni na gode Allah. Yawwa ka kara gode wa Allah. Ni na gode Allah da ya banke bai fahimta. Ka san godin da na sa kai wa Allah kuwa? A da mita amma ba sai an kauda da basan zuciya. Kana hanja abin da yake nesa kuwa? In kika janye wa gari na na bakanta. Aisha Izaso wani irin yabo za zaki wa Hamisu Bureka. A yaban da zan yi maka sai na sanya tsafta. To a smoking idan Aisha Izaso ta ce tana son haka ke kuma mai da ce? Sannan gode tunda ba ka so ka yi min zamiya. S Ahmad Tudawa TV ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu zafafa S Ahmad na kuni.